الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة رسالة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام السلام عليكم ورحمة الله بعد ذلك الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى ان شاء الله kowane gare da cikin garaban wannan waɗannan rana muka haɗu wannan kanta mimbarin sunna bakin wannan babban masallaci ne Muhammad Naira Allah ya kai shi da rahama. A cikin wannan gari na Argungu, yadda kafar Argungu local government jihar Kebbi Najeriya. Domin mu yi bisa al'umma, domin mu yi bisa hadisan ma'aiki, sallallahu alaihi wa sallam kai ibadoji da mu'amaloli yanzu tun daga shekaran jiya mun shigo a kan mu'amaloli ya mu'amalar musulmi da biyan ya mu'amalar musulmi da miskinai ya mu'amalar musulmi da iya mata ya mu'amalar da shi da abin nan musulmi da yan uwa na mata dukkan su sun karanto duka da ke gwada wanda falala mai dimbi yawa wadda a tare da ake musu ya haifi mata kuma bai bai su ko kuma an haife su tare da mata ba su samu ganihu na uba mai tattala ba shi dan uwansu bai kuma bai bari suka tokar gaba mun karanta hadisai da dama ce mun karanta cikin fadlul ihsani ila al-banati wal akhawat bayan da yake ya karantar da mu falalar da Allah ya kusa. cikin kyautatawa zuwa ga ɗaya mata naka Allah ya ka su ba kai duka ba ka ɗauki lalura abinka Ubangiji madawacin karfi ta hanyar manzo sa mun ji ayi mana alƙawarin cewa za su zama mamutun shagari da shiga wata gobe kuma su zama mai sanadiyar shiga a janna da kiyami na ciki kazalika mun karanta hadisin da imamu ahmad ya ruwaito wanda albani ya hassana cewa ummu salma matan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya ciyar da ƴaƴa biyu mata ko yan uwa na biyu aw zawatil qarabatin ko kuma wasu mata biyu masu dangantakar zumunci da shi amma ba an tare da su ba ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan ciyarwa ko kular yace kana kana ku kira minan nar da hadisi na karshen babi da muka karanta jiya cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Jabir bin Abdullah manzo Allah ya ce kunna lahu man kunna lahu salat banati duk wanda adda yaya uku ma ba hinna sai kasta wanda ya kassara addinai zuwa gare shi wa yarhamuhunna kuma ya jinkai wa yakfurhunna kuma ya zama yayi reno su wanda ya kamata a yi reno wannan abin ya ci wajabat lahu janna albattata aljanna ta waje wajaba gare shi gaba daya sai wani mai faɗa ya ce ya manzon Allah uku ka ambata ya ce eh yadda ta ya ranar isna ta yi to in zama mata biyu ko ƴan uwa bi ko dangi biyu na mata ba mirrin ne kula da su ya ce wa in kama isna ta yi ko da kuwa biyu na ba su kayi ku ba wasu sashen mazauna wannan sahabi ne wanda magana suka ce muna ganin lauka da ruwa da kan da an ciro manzon Allah ni kaka gani da guda kaɗai mutum ya yi ɗan uwa guda ko dumon saboda ko diyar saboda ya ce wallahi da muna ganin manzon Allah ya ce waje ba ta fuskar na da an ta sa waje ba kai yan uwa yasa manzon Allah ya ba da sallalaka da da kula da ƴaƴa mata da ƴan uwa mata da zubu mata saboda ma rauni gare su ba su iya gugurmayar da in sun ka kai da gidewa a kai mace ta shiga kasuwa ko aikin gonar ko sana'o'i wallahi sai dai abin da Allah ya ban ce lalacewa aka yi amma dai akwai haɗari babba shi ya sa manzo Allah ya faɗi ga falaloli kuma ba ƙarya ta shi kai ba gaskiya don da ma wa huwa sadiqu al mai gaskiya ne abin gaskatawa duk abin da ya faɗa ya faɗa ne yana wakilta Allah maɗaukakin sarki don haka ya kowa wannan mu'amala kadai da yan uwanka da da kyawun tsaro da kyakkyawan kula yan uwanka mata danginka mata da suka rasa da zafi ko rashin mai aure ko ayin aure miji ya hito ko kuma makamanci haka na mutum ya ɗauki da lura su manzon Allah ya ce aljanna madaukakiyar ta mai wuya sai wanda Allah ya ci ta waje da mutumin da yalla mun kire do wata biya mata na shi ko kannen shi mata ko dumun shi mata duka da haka ina kira da yan uwa na musulmi yau mata suna yawan dogarta da Da Allah mai kokari kowa a siyasa mu gidan gidan aljannar ka da bilan nisan ka daga wutar da ake kowa ya samu mata ga da ke gararan ba Ya samu ko diya guda ko duk waɗanda zai ɗauki da dora sai biya makaranta ciyar da su yin su ma da hayyaga sun kai inda suka samu malaka saboda Allah shi mai abu biyu kare shi daga wuta kuma da shigar da shi aljanna ya Allah wani ya ba mu yau fasalin da za mu tashi shi ne faslu ko faslu mani ka saba auladan wa lam yaqta al mutumin da Allah ya jarrabe shi ya kuma bai gwada ma Allah shi ka ya gabo da bayan zuwa duniya ya kuma kushiya duniya kun san akwai wanda bai race su haɓa Allah ni ni ma ni ka Allah bai tsora to Allah ya ci dirkiyar da Allah ya tafi. ya kuma karɓi a duniya ya yi kinki zabi ya nemi ladarsu da Allah bai yi shi da kaddara Allah ba aka ce wanda ya wasa ne shi yake karantar da mu falala waɗannan mutane ina da dalili لكن fa dukkan hihari ya zo a cikin sahihi bukhari da sahihi muslim عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابي هريره عبد الرحمن بن سفر العبوسي الله مدعو في التربيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لمن معي كثيرا ان لا يتفق قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد باي مسمى مسلم مسلم دادا اكو na haihuwa kuma manzo Allah ki fa yadi da na ya إلا ko ta o والولد illa ka tilaka akam sai kai wal wala ran swani da Allah قال أبو عبد الله إمام البخاري والنص رسوة والولد رسوة مجرد أن في سورة مريم وإن إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا من يا ورمك منكم أنا مالكم باب غير السكوت لكي لا يعمل آدم الجنة إلا هذا في قوة يجن ذلك فقدركم من الجنة باب mai الجنة aljanna Allah mai الجنة shi aljanna sai ya gangara ya biya bisa ita ta Allah ya ce mu da cikin su haƙi kowa sai ya gangara mata mana gangara mata al-murur shine biyawa wasu kan su wuce kamar kamar ingar mandu wasu kamar walfiya wasu suna rarrahe wasu ko za ka same su ta su ke kare akwai mamurra bisa ga wannan gada za ka tattarje jirgin ko da ya ke ko ina miki ne to amma shi wanda Allah ya jarraba da mutuwar ƴaƴa uku manzon Allah ya ce da mutum shiga wata gari shi sai dai wannan walwalar rantsuwar wanda Allah ya ce kuwa sai ya biya shi kan ba mutum ya kan akwai wuta ba kuwa shiga ita sai dai biya wanda Allah ya ce sai an biya bisa ta ku jahannama kamin aika aljanna sosai don Allah ya ce kowa sai ya biya يقول ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الأنبياء بسرقة النبي ثم ننجي الذين اتقوا فنبدو خيرا في الدولة المسلمة تتقوا يوجد على الدنيا لا أبيع تتقوا تتقوا جهنم الله يسمى على تتقوا عين ذاتهم wa yawa ala yawa addinin Allah kara nan duniya ya yarda da Allah ya yarda da Annabi Muhammad ya yarda da sabon su kuma yayi aiki da wannan kara ne Allah ki za mu yi mai kara a da shi ko kira kar shi ba tare da yana da ke wahala ta Allah ki wa nazaru zalimi da fi hakkiya sai mu bar azaliman da suka zo da shirka suna da kurfane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka yan uwa wanda ya ya suka musamman ya yi hakuri yana da sakamakon shiga a janna ko gaskiya sai yi kokarin dauriya wani haka Allah ke rabawa ya yi haihuwa ya suna har zuwa ni ka yomi yiwa Allah duniyar ka ni ka yomi ka ce ma Allah irin wannan magana fa iya ba su ne arziki ba arziki na Allah biya ba su ne wa so su haihu ba su huta ta hanyar so wasu ba su haihu ba su ba su a bar ɗaukar siyasi ne duniya ko ɗaukakar duniya ko jin daɗin duniya a musamman albarka sun kowa yawan damuwa da rashin suna da kiyoshi sai su ga kamar wani wata mugunta ta Allah ya yi musu su sun haihu kishiya ta haihu amma ƴaƴa sun mutu to ke ta Allah ya fito na kuwa a wacce kishiya ki na kabar da ƴaƴa don haka kake bane hadisin mu na gaba aka ce rawa muslimun imam muslim ya rawaito an abi hurairah radiyallahu anhu da abu hurairah Allah ya yarda da shi قال يا أخي أتتم رأتكم أتتم رأتكم نبي صلى الله عليه وسلم وتم كتابه مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل الله وكان زنجي يا رسول الله فقالت يا نبي الله يا النبي الله ادعو الله له كي من عبد غريب نفسا تتفلى كذا دفنت ثلاثة فتت ولا يرضى الا لا نعرف نعرف نعرف سأقنا توبة يا جحفة إني الدعاء وأن لا نعرف fakara kai manzo Allah ce da farki salatu sai yanzu ya ya ku fito gobe da su wallahi ya manzo Allah sun so ne kala na ta yi wallahi kala manzo Allah na kafi sadar ku bi zari shadidi min yace wallahi mutuwar hakan na ke shingan ta kusa shingi hausa ce kun san shingi ni aka ce ma kariya ko da ake kare ciyawa daga shanu ko yara masu ɓanna sai a sa a kewaye su da shingi manzo Allah ya ce mata wallahi ke shin da kanki da wani irin shinki mai tsananin ƙarfi min nari daga wuta wannan mutuwar ƴaƴan naki uku kina ganin kamar sai samu matsala kina roƙo a roƙi wanda ya dawama yace wallahi wannan mutuwar ƴaƴan ki ke shin da kanki da wani shinki mai ƙarfi daga bari ki kawo ta Allah ya شيل عن لما تقول تركي كثيرة فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأنت أنت كرر شيئا يا لا أحتاج عن أما الله هو خير ولا إله إلا الله خير فأنت أنت تحب شيئا وتقول لا أحتاج أن تصوم أما أن لا يتكيع فهو شر لك أبن شر به قالوا لني بقضاءة من ذلك بقضاءة ما الله يعقل هنا كان الله يقول الله يعلم الله يأثر عنه مصله في سوريا حصارة بيسا كباكتر المسيح الخيري abin da ya yi maka narke ka bai ba ka dukiya ba babu gunta da haka ɗan uwa wanda ya rasa zai bai ta uwa amma yanzu ga shi manzo Allah ya bayyana da wannan doyar Allah ya ta kinga kika da bari da ya da wani irin shingi mai tsananin ƙarfi kenan ba yadda za a yi shingin nan bai kare su daga wutar jihar ba su wani ya ko su wani kara da haka ɗan uwa da Allah mu bar bakin ya Allah ya yanke hukunci kankara ta same mu ta hanyar ko rashi ko talautarwa ko rashin lafiya manzo Allah ya ce wallahi gobe kiyama wannan aka jarraba da rashin lafiya in suka ga in aka ba su na an jarrabe su na gurgura mara lafiya bai farsa da rai ko da sai ka ciwo kullum bai da lafiya bai ci abin da ya kafu shuga ga rai hawan jini ga rai in aka zo ma an ka biya kamar sakamakon da ya dace sai mara sai mai laya ke yuri Allah inda ko dula rayuwa ta ka fara cikin shi a ya kare ka ne saboda ya ga alkhairin da Allah ya miƙa wa waɗanda suka ba duniya haka ƴan uwa waɗanda Allah ya jarraba shi ta ɗaya ko sun haifa an mutu ko ba a ba don Allah su bar ka gane mutu ba. annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin tafiyar da ya da annabi Hajji Qur'ani ya ba mu labari suna isa cikin wasu suna wasa kawai annabi Hajji da ya ɗibi ga tafiyar an kalli wa yaron ne ya kare shi annabi Musa ya yi ta waka saboda za su yi abubuwa da ya za ka kashe ɗan mutane da yake cikin ya ce ah, ban ce ma in ka bi ni ka kai ni magana ya ce da ƙarfi da sai an baraka lai lai ta zo da abu tsananin muni kyama sai da yanzu sai yana yi mai bayani yake wannan ɗan baka sani ba annabi Musa muku muku soyayya uwaye ne kai mai so ne kika son ya wuce kimani kuma kafiri ne Allah ya ce in kashe shi saboda kare uwayen nan da soyayya yaron nan kakka kai shi wuta shi ya saka gana ɗan ne ba ga kowa bai yi magana ba da umurni Allah ne dan haka nan so da yawa mutum yana musu wasu asara ko wani rashi ya kamar Allah bai yi ne ne a wani rashi kai ko bahaushe ya ce wani rashi ga Allah bai wani bahaushe wani lokaci saboda jimawa cikin addini ya kan wasu karin magana ɗin suna da tasiri suna da alaƙa da addini ina ta faɗa gane yawa don haka wannan hadisi ya karantar da mu ubangiji madaukakin karfi yana gatan da mutumin da Allah ya jarraba da rashin ɗaya kuma ya yi hakuri Allah na yi mishi baiwa da shiga aljanna gobe ya ba ya kare shi daga shiga wuta rawar bukhari imam bukhari muhammad bin isma'il ya rawaito an anas radiyallahu anhu an an malik annabi sallallahu sun karfi ya dace آيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم بعد تكون متعدي ولمتم مسلمين يتوفى له ثلاث والرجاية أخو ناس متمي لم يبلغ الهلك كيف لقى مسلا أنانا إلا أدخله الله في الجنة بفضل رحمته إياه درجوة جنكين الله كجاتا من سيء بنا جنكين كاتا من ياتا يبنى ياتا الجنة بالإياه rawa ahmad bi sanadin hasan imam ahmad bin hanbal ya rawaito imam ahlus sunnah wal jamaa daga hasan bi isnadin hasan da isnadi mai kyau an kuba bin amir da kuba an amir قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكر ثلاثة من سلبه فهذا بقى على الله عز وجل duwan da ya yi ɓarin ciki so uku daga cikinsa kuma yanne ne na da Allah فقال أبو أسامة أبو أسامة مرة في سبيل الله ولم يقلها مرة ولم يقلها بيتي في حنيا الله وجبت له الجنة بلن تجيبه yayi fatan Allah ya sa ya dangane yayi kare su mai alkhairi da lada ba shi in zaman mai da kake da shiga wata gobe Allah ya sa a wani baya shiga aljanna da yawan sallah da ruwa na wani baya shiga aljanna da yawan sadaka da ruwa na wani da hasara da musibar da Allah ya jarrabe shi su shiga aljanna shi yasa manzo Allah yake cewa la yazalu salahu lil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yaqalla ma alayhi min khati'atihi bala'i ba zai rushe ga mutum ba kansa da dukiyar shi da iyalin shi har sai ya haɗu da Allah kai da zunubi ko gula da ta fi da ta ce shiga aljanna kun gana wani sallah sai ba ka isa ta ce na da faru amma Allah ya jarrabe ni da wani abu sana su ne kai shi aljanna sai ya jarrabe shi da wani su ko a halalu da wasu jarrabo ba da zai samu sai su zama mai shafaki da shiga wuta da kuma samun shiga da madaukai sa masa ɗan uwa yana cewa sai mu kara ƙoƙarin dauriya da karnewa da hankuli duk da Allah madaukakin sarki su ya hana wa ta'ala ya yi muna magana cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wala nablu wannakum bi shay'in الخوف والجوع ونقص من الأموال نعم. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا نعم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبنجي يا أخي زي آية جرى في الجرى ما يسمى سمى ده يعني يوانا بام سونا بام فاتا بام سمى يجي وانا نبلي وانا والله يتم يعني يتوضع تاكل شيء كذا كيبو ولا أخير shekara ta dubu da farfatun manzo Allah yana raye Allah ya sauke mai fito wallahi ku bayina zan jarrabe ku bi shay'in yana da sauki da dan wani abu na firgita tsoro za a sanya shekaru ko wasu watanni a sanya muku razana hankalin ku ya tashi wal ju'i da wasu 'yan shekaru na yunwa abinci bai wadatarwa baya isa in yi an ka same shi mugunyar yata Allah ya zamu jarrabe ku irin waɗannan yan kwanu sannan wa naqasin min al-amwali wal kuma za mu jarrabe ku jarabuwar dukiyoyi kana ci kana ganin yan kasuwa sai kasuwanci su yayi kasa yan siyasa abin da ake samu ga gwamnati sai shi ma ya kasa a bar kwangiloli a bar biyan yan kwangila sai duka su ga yan kwangila sun zama talakawa suna ta kuka Allah ya za mu jarrabe ku da wannan ya ce wani an fusi da rabuwar ayyuka mace mace ya yawa Allah ya ce wasu mararin da kuma rabuwar tsanin itacen ku noma abin noman ku yake kamar da kyawu Allah ya ce mu na za mu jarrabe ku babu hanya kuna Mu na za mu jarrabe ku ba a ci ku ba mu in ji Allah ba da Allah ya ce amma in mun aza muku wata lalura fa bashirin sabirin ku yi bishara kai bishara ya annabin Allah game da masu hankuri sun samu kansu cikin ɗaya waɗanda musibu raguwar dukiya raguwar samun harkoki raguwar business raguwar hada-hada mutuwa raguwar kayan noma hasara ta jerin ɓangare aikin daji Allah ya ce amma bishara ga waɗanda suke masu kamar ka yi tambaya ka ce su wane ne an su kuri Allah ne da za a kama su musibatu waɗannan da yake wata musiba ta sauka gare su ba su jingina shi da kowa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana wannan musibar ta same ni ai mu na Allah ne mu na Allah ne abin da bai faru gare mu bayan Allah muke ya aza kaya na inda ke daidai wa inna ilaihi raji'una kuma da matsalar da za ta hukunta koma mu zuwa ga Allah mu mutu ai kuma ba ai hasara ba zuwa ga Allah ne ubangijin nan namu za mu koma ka ɗauka musiba in ta fahi da kai ba hasara saboda gure ubangiji ka masoyin nan naka na koli za kana ka ɗauka kuma in ta haɗa ta ta raba ka da abubuwa ka sa ka cikin kuma ai Allah ne aji kaya ne ka ga kaya ina fatan an gane Allah ya ce Allah ya ce ula'ika alaihi salawatu ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun ula'ika waɗannan da suke da wata sifa jarrabawa da ke inna de gaare wa inna ile raajiun annahu ma ajurni fi musibati wa ka nutli khayra fiha allah ce ulaika alayhi salawatu suna da salatoci daga allah wa rahma suna da jikai ga allah wa ulaika kullu muhtadin da kuma wannan su da shi ne abuku suka samu ko wani ya kace shiga a jannah ko ya ulaika alayhi salawatu ira lakin ma fiyawa adoyi alkhairu rahma yabo kyakkyawa daga Allah zai same ku kuma da jinƙai Allah da rahama ku zai yi muku rahama akan ya gwada su ba su yi raki ba Allah ya ce kuma ulaiku na waɗanda su a daidai da kiriya wanda ka mutum matsala ka samu ya yi ta maganganu kai bana mun gaba da duniya mu kan shugabannin da sun ce mu ya ya ya ya ya ce waɗannan ba duka daga kiriya Allah su yi mu an hankuri ya za ka yan uwa wannan a hadisan da muka karanta sun gwada muna ubangiji maɗaukakin sarki su bai hana wata ala in ya ba bawa hankuri a ciki in ya jarrabi bayan hankuri a kai abinda muka yi aka yi fadi ba yi ba a yi ta burkata burkata muna fadi yaran mu biyar musulmi suna wa Allah kalmomi da ba na yau ba na nakkasawa da ta. don Allah ne a ɗaukar mataki hukumomi don mafi yawan tare da uwaye jahilai ne ko ba su san inda iyan su kai su ban ba ko da suka kafa sansani uwaye ba su san da su ba to hukumomi su ne ka ɗauka irin waɗannan abubuwa su ɗauka musu mataki kamar yadda yake yana da kyau yan tashe cikin ramadana hukumomi su ɗauka musu mataki na daidai da abin da ya kamata a a tura yana su wurin ta hajji iya mu ya yi zama a sarari da tafi na jamanci a cikin watan ramadana waɗanda an ke shekannu amma ga shi ɗiyan mu sun birkice mu da sun zama ke shekannu mana da shekannu da aka kalle mu wannan abin bai dace ba ya kamata mu mai da mai hankali mu ɗauki mataki hukumomi su bar zama cewa iyaka su jira albashi a raba albashi abin da ya rage a kasa a wace ba ne ɗaya Allah ya kama mu ba akwai suna da al'amarin rayuwar mutane gaban su, da zama su, da ɗaukakar su da kare su abinda wani talaka da yi wani lokaci da iya yi magana yana iya zama matsala amma ita hukuma tana iya kira ka ci wannan abin ka aiki la an dakatar dan kowa an ka ya fito ya yi kaza ni an karɓi an kama da kan uwa ne su je biyu sai wata ramadan ya wuce da ake ci wallahi ba za a don haka hukumomin mu masu albarka sarakuna su bar zama zala hutu iyakar ciyawan babban mota iya ta sarakuna raunna ba daidai ba kowa zai tsaya ya da abin da Allah ya faɗi marra kun munkaran fa yughayyiru fa yughayyiru bi yadihi fa illa illam yastati fa bi misali illa illam yastati hu bi qalbi wa zalika aqafu iman to wannan abubuwa abinda Allah ka ɗauki sarki ya ɗora mu ke na Allah ka ɗauki sarki ya ba mu iko mu yi tarbiyya mu yi hankuri ga musiba a cikin ku gare ku ƴaƴa da mata da ƴan uwa takan iya zama su na biyar kira mu bi kiyama wanda kiran da sallar ka ba ya kai ka sabe ka ki ba ya kai ki sai wata rasuwa ta ya kai ya ci zuwa ga aljanna ta kare ki daga bangon wutar jahannama gobe kiyama Allah ka ɗauki sarki ya ba mu iko dauriya da dama kuma anan nake cewa la'akari da kuma manyan baki yau na mataimakin shugaban kungiya da yi na ta na izala da darakta agaji da manya-manyan jagorori sun rafotu su su taho su da yadda ake gudanar da tafsirai ba nan suka fara ba amma dai kamar nan an magarza sun faro wasu lokal gamin lokal gamin kamar irin su aleru kamar irin su gwandu suka ce su za su taho gaisa da mutane bisa haka yau za mu saka ta karatun mu a nan ya yi akwai ɗan jawabai da ya kamata ya bi da makarantu da bi Allah ya da shi inda aka sa da kuskure kuma Allah ya gafarta mu ina mai cewa alhamdulillah da bi bi ba da kuma salihati assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam Allah ya kada kai kamar yadda imam ya gabatar wanda shi ne da duniya ta farka ta jaha mun samu halarta wasu daga cikin shugabannin da ta akwai alhaji shugabanin da kan ba wani cikin wata cikin wa ɗaya ya samu halarta akwai darakta agaji na jiha na jigar gogo akwai mataimakin sakatare na jiha jima alhaji abubakar riza ya samu halarta eh, abubakar kwaifa ya halarta abubakar kwaifa akwai sakataren biyu a shawara akwai ran tani wasan bayawa wanda shi ne step drive da wani al'amari akwai rolobo da jiha alhaji murtala da sauran sauran da suka tafara da wannan kasuwa akwai alhaji mamba wanda zai daga da haka da sha'awa da ya zai cikin da ya zai da haka muna masu kasuwa a awon majalar da ragai ya yi kuma a kan rubuta tattauna a a a بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته